ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല assalamu alaikum warahmatullahi barakatuhu masu kallon mu sunana ali rabiu ali wanda aka fi sani dadi kuma jagoran shirin bawan allah na miku albishir da cewa insha allahu ba da dadewa ba shirin bawan allah zai dawo zai a kuma ci gaba da kawo shi kamar yadda aka saba a lokutan baya mun dan samu jinkiri na wasu abubuwa sakamakon yanayi na rayuwa amma in Allah yadda duba da amfaninsa ga al'umma hakan ya sanya eh, insha Allah za a zo a ci gaba kuma kamar yadda na saba faɗa shirin bawan Allah dama shiri ne da wato muke wakiltar malamai na addinin musulunci bi ma'ana ina bincika ina tambaya ga wurin malamai su dan gaya mana wasu abubuwa wanda za su amfanar da al'umma to kuma sai na zo na gudanar da shirin zai zamanto na shigar da abin a cikin shiri don na wakilce su misali saboda akwai mutanen da sun faɗa kuwa yayin da ake nishadantar da su. Salam alaikum. Ranki ya daɗe. Me sanar ranki ya daɗe. Abun da ake tunani ya tabbata. kina nufin ki sanar da ni cewa bawan Allah an san inda yake? Tabbas haka ne. Malam Shehu shi ya bashi masauki a gonansa ta bayan gari, kuma a nan ya ci gaba da yaɗa manufofinsa. Idan ku haka ne, to lalle a tabbatar min inda yake. Zan yi ƙoƙari na gano miki inda ike, sannan na faɗa miki. Za ki iya tafiya. to laifin ne dai da muke wakilci gaba ɗaya wanda dama muka sha yin kiraye kirai akan cewa kowa yana da damar zai bada gudunmawa a cikin wannan shiri na bawan Allah yanzu ma kuma insha Allah kafin mu ci gaba da ɗora shirin ina cikin karanta littafin a Dr. Sheikh Sani Umar Rijiyar Lemo na sana fatoyin rahama sai na ci karo da wani abu da nake so zan dan kokari na ƙara wayar da kan mutane tunatarwa ce malamai sun gaya mana akwai lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci da rana ya tarar da sahabinsa abu umama na'am ya tarar da shi bisa al'ada ba a cika ganin mutane suna zuwa yin ibada a irin wannan lokacin ba ya gan shi ya shagaltu annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye sa ya ya gan shi a irin wannan lokacin sai ya gaya masa matsalar take damunsa irin taka yana cikin matsalar damuwa da bashi hmm. to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da bakinsa mai tsarki sai bashi addu'a wadda ya da ne matuƙar kai ma ka lazumce ta za ka samu waraka daga damuwa da bashin da yake damunka addu'ar ita ce kamar da malamai suka faɗa alamai ni a'udhu bika min al-hammi wal huzn wa a'udhu bika min al-ajz wal kasal wa a'udhu bika min al-jibun wal bukhl wa a'udhu bika min galabati ad-din wa qahri rijal dangane da abin da ya shafi wankan janaba mutane suna ta faman ana faman shan wahala sai kaga wani ya daɗe da wankan bai yi su ba saboda na ganin cewar abu ne ga garimi kuma za ka tara akwai wadda za ka ga an mata aure bata ma iya wankan janaba ba wata tana tunanin kama akwai raba-raba tsakanin wankan haila eh, da na janaba wasu kuma da dai wankan juma'a haka misali to dangane da abin da ya shafi wanka dai na tsarki yadda malamai suka faɗa ina karanta wannan littafi sai na ga abin a sauƙaƙe za mu iya fahimtarsa ba wahala babban abin da aka fi bukata shine mutum da ya yi niyya sai bismillah shine abu na farko idan mutum ya dauki ruwa da farko misali ya wanke hannunsa sau uku daga nan zuwa nan sau uku kenan shine farkon shiga da yi wanka din sai kuma mutum ya dauki ruwa sai ya wanke inda isan cewar anan matsalar take misali inda abin ya fito za a wanke shi in aka wanke ko ina kuma tsakanin namiji da mace da abu ɗaya ne da an wanke wannan sai alwala alwalan nan za a yi ta dama yadda aka saba alwala an wanke wannan hannun an wanke wannan an kurkura baki an shaƙa ruwa an face an wanke fuska an wanke hannu zuwa nan zuwa nan shafar kai zuwa da dawowa sai kunne an shafa shi sai wanke kafa wanke kafa ma ba dole sai an wanke ta a wannan lokacin ba da ita kanta alwalar hawa ɗaya za ka yi ta kenan wanke kafa za ka iya barinta saboda me daga zarar ka kammala alwala abin da ake kuma akwai wanke kai za a fara wanke kai bayan an yi alwala kenan ah, za a wanke kai haka a tabbatar shi ma ko ina da ina ya fita an cuɗa shi a ruwa ya taɓa ko ina da ina sai a zo a ɗibi ruwa a wanke ɓangaren dama tun daga nan misali har baya za a sauka har ƙasa za a ɗauko ruwa a kuma wanke nan ɓangaren a sauka har ƙasa da zarar an yi wannan fa zance ya ƙare malamai suka ce sa ɗibi ruwan ma raguwa sai a kwara saboda ko da akwai wani wuri da bai samu ruwa ba ya taɓa to abin da na fahimta shine abin da ake so ko ina ya samu ruwa da haka kaga ko da baka wanke kafa ba a lokacin da kake alwala idan ka zo karshe lokacin da kake wanke bangaren ka na dama da na hagu ka samu damar da zaka wanke na na kafafuwan naka kenan insha Allah kuma ga wata garabasa idan mutum gidansa da shawa shikenan da ka kunna ruwa ka shiga ka bismillah dama ka kai niyya ka san wankan da zaka yi kenan ko kin san wankan da zaki in aka shiga aka da ko ina duk inda gashi yake da sauransu ruwa ya sauka ya taba an cuda an gama idan kuma a ƙauye ne ma misali misali mutum ya sa ko wani ruwa mai kyau yake zuwa yake wucewa wani wani kogi yake cewa ko dam in aka shiga ciki aka kundin bala aka shiga aka ɗauraye ko ina da ina ya fita shi kenan an gama wannan bangaren abin da ya shafi wankan janaba kenan da fatan Allah subhanahu wataala eh, ya samu amfana ah, idan an ji sai ya amfani da shi wani ma sai nuna wani ba wahala mu daina zama babu tsarki gaskiyar magana sai ga wani ya daɗe da janaba a jikinsa yana ganin cewa ai sai wani gagarumin abu ne sannan ya dawo ya samu tsarki zama ba tsarki akwai damuwa musamman akai la'akari da irin yanayin da shaidanu suke addabar al'umma musamman ku yan uwa mata ya ake ramakon sallah idan bakon wata ya tafi to kamar yadda aka kira shi da jinin al'ada inda aka ce abu al'ada to abu ne da mutum ya san shi kenan ita mace ta san lokacin da wato al'ada take daukewa idan ta dauke ta sai ta auna sai ta ga wani lokaci ne idan da safiya ne to dama ta san cewa idan ta yi wanka tana da bashin sallar asuba idan da yamma ne jini ya dauke sallar azahar da la'asar lokaci guda suke shiga garayi don haka idan har ta ga cewa jini ya ɗauke mata da yamma to idan ta yi wanka to tana da ramuwar sallar azhar da lasar haka zalika idan da daddare jini ya ɗauke ko ƙarfe nawa ne sallar magarba da isha suma lokaci guda suke shiga rayu, to akwai buƙatar sai ta rama sallar magarba ta kuma rama sallar isha ko da kuwa mantawa ta yi koko daga safiya sai ta gane cewar ai jinin nan da daddare ya ɗauke mata to wannan ramar sallar waɗannan biyun na dare sai ta kawo su sannan za ta yi sallar asibar da take a cikin lokacinta wallahu alam samalan godiya nake saboda haka wani yana daga cikin abubuwan da za mu rika kawo a cikin shirinmu na bawan Allah insha Allah a kasance tare da ni a Ali Rabiu Alidadi da kuma tashar mu ta Alidadi TV da Hausa Films TV domin kawo muku irin waɗannan shirye-shirye da kuma abubuwan da za su amfanar da addinin mu insha Allah rabbi inda ne kuskure Allah subhanahu wataala ya fi min da ni da ku baki da inda kuma aka yi daidai daidaito ubangiji Allah ya haɗa mu da ni da ku a cikin ladan malaman kuma da suke bani gudunmawa suke sanar da ni wasu abubuwa da nake zuwa nake isarwa a cikin wannan shiri Allah ya saka musu da alkhairi to a to Allah ka samu dace amma ina ganin bai kamata a ce an yanke wannan hukuncin ba ni dai ka gama tafi ne hmm. kaga domin auren yarka ba zan iya rayuwa a cikin nan ba dan sai na tafi to mala aure aure ne in dai an yi auren malam duk inda zaka je isa, wallahi ku tafi malam shehu na'am a gaskiya na'am da ban yi niyyar gaya maka waye ne ba bawan Allah bawan Allah amma bawan Allah sakamakon wani abubuwa da suke faruwa kuma da aminci haka ne ya kamata in sanar da kai kowa ne waye kai ni kamar yadda ka sani ba wallahi bawan Allah bawan Allah bawan Allah na gode sosai ku saurare ni a cikin shiri na gaba insha Allah za mu sake rore wani abin idan Allah ya bada iko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan